alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryan Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA African. mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya sai a kwamasi a kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya kama mu ta mu na yanar gizo na Hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. hafiz Ado Babale. Tare da ni Daula Salim. Masu sauraro duk ranar Litinin muna magana ne akan zamantakewa inda yau Litinin takwas ga watan Oktoba 2018 za mu yi magana ne akan yadda samari ke son farar mace. kwarai kuwa a'a suna samun kasuwa ba karami ba amma ni a nawa ra'ayin ni baka ce ne kuma na zauna na shafa fauda na lafiya lau zan zauna yi kwalliya na har a dauke ni ma ba dauke wata fara wakiliyar mu binta ibrahim da ke kaduna ta tattauna mana da samari da 'yan mata domin jin ta bakinsu a zauren muhawaran yau da gobe ku kanku masu sauraron mu za mu buɗe maku layin mu idan lokaci ya bamu dama domin ku bada gudunmuwar ku layin da za ku same mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook. Me yasa 'yan mata masu hasken fata suka fi jan hankalin samari wanda har wasu maza na cewa farar mace komai ya ce suna son a hakan. Saƙonmu na farko ya fito daga Sa'ida Adamu Adams Isyaku kowa da ra'ayinsa ni kuma farar mace ba ta ɗauke min hankali. Sai saƙo na gaba a yau inda ya fito daga Surajo Alhassan Surajo inda yake cewa gaskiya farar mace jarin talaka fara komai ya ce tafi baka to fa shi kuma ra'ayin shi kenan. Mhm. Sai saƙon Dauda Abdullahi kowa da nasa ra'ayin ni kam na fi son baka mai sheƙi fi birge ni har tuntuɓe nake in na ganta. To fa sai <laughs> hatun tuɓe yake fa. Sai saƙo na gaba inda ya fito daga Bilyaminu Abdulkarim inda yake cewa salam fatan alheri gare ku masu gabatar da wannan shiri Ubangiji Allah ya saka maku da alkhairi. To mun gode. A gani na rashin sanin ciwon kai ne 'yan uwana matasa sai a kula. Sai saƙon Zubairu Lawan Musa Fataskum ya ce salam yau da gobe. Hakika ni ban ga laifin maza masu son mata farare ba. ko ni ma Zubairu Lawan Musa Fataskum ina ɗaya daga ciki. To fa sai sako na gaba inda ya fito daga Shehu Bala Murna inda yake cewa salam yau da gobe ikon Allah ai wannan ya zamo ruwan dare gama duniya musamman a ƙasashen Afirka inda mafi yawancin mata baƙaƙe ne. Sai saƙon Ibrahim Usaini ya ce filin yau da gobe ni ana wa ra'ayin game da sigar mace na fi son farar fata amma ba ta shafe-shafe ba Tofa sai Haladu Hacimu Haladu Allah sa na faɗa wannan sunan daidai daga da magaram inda yake cewa salamiyar da gobe a gani na karancin tunani ne saboda kyan hali shi ya kamata ya burge mutum ba kyan jiki ba. Sai sakon Abubakar mai doya a azare hakika wasu mazan kan mai da hankalinsu ne akan farar mace ko da matar za ta ringa ci musu mutunci saboda farar mace ba damuwarsu ba ne. To sai sakon Sa'idu Rahamaniya inda yake cewa salam yau da gobe. Hakika mace farar fata tana da farin jini a cikin samari sai dai wani hanzarin. bada hanzarin ita mace ce ba bakar fata ba. Ya kamata duk wanda yake ya kula ya san me ya kamata ya zaba. Sai sakon Abubakar Azare, mu dai ko fara ko baka in dai ta gari ce muna ba da ita domin zaman lafiya shine akan gaba. To sai saƙon Sha'aibu zidan inda yake cewa hmm, yau da gobe wannan kalamai da wasu samari ke furtawa na cewa farar mace komai ya ce kuskure ne babba domin kyan hali shine mutum ba kyan fuska ba. Sai saƙon kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Kinunu Sani Yunusari To filin yau da gobe, mu dai mun fi son fararen mata, amma bari mu matsa kusa da akwatin rediyon mu mu ji ra'ayoyin masu sauraro. To haka ne kamar ku saurara domin akwai hajiya binta kamta aika mana da tattaunawa. Sai sako gaba na gaba inda ya fito daga Nafisa Abacha inda take cewa salam yau da gobe. maza masu ra'ayin farar mace su sani cewa yanzu fafarin akwai shago inda ake saida shi. to sai sakon abubakar mai doya sai dai na ji matasa na cewa farar mace jarin kowa ka gani da bakar mace sa ne bai kai ba kin jefa daula mm, kowa wato kowa aka gani da bakan mace kudin shi ne kenan bai eh, kai na aura farar ba <laughs> eh, sai ya kara tari ba eh haka ne mm. to sai sako na gaba inda ya fito daga Adamu Sabi Wangara inda yake cewa a gaskiya yau da gobe kuskure ne mutum yayi la'akari da nau'in fata wajen zabar matar da zai aura sai sakon Shehu Adamu Rajau inda ya ce eh wannan ra'ayinsu ne amma dai ya kamata a dinga duba kyawun hali ba farar fata ba. Mm, haka ne kam. Mm. Sai Aisha Usaini Dangote karasuwa inda take cewa gaskiya da ni namiji ne ko da mace jar fata ce ba za ta ja min hankali ba don na san cewa akwai shafe-shafe ba wai kwaliti ba ne ba. <laughs> Mm, Sai saƙon Prince Tasi Ibn Abdallah Azare tare da Musa Hadirin Asuba da Magaram da Malam Yahaya Damno Azare yau da gobe. Shirin matasa hakika Bature ya ce fari shine mai ɗaukar hankali, baki kuma shine wanda ya fi kyau. Amma wannan magana da wasu ke yi na fara ko mai ya ce gaskiya kuskure ne domin ni ba zan auri mai ya ko ita ce tafi kowa kyau a duniya ba. To, shi kuma ra'ayin shi kenan kam. Mm. sai saƙo na gaba inda ya fito daga jibrin umar na basa inda yake cewa hakika gaskiya duk mafi yawan maza sun fi bukatar su aure farar mace kuma ba don komai ba sai dan hasken fatar da take da ita mm, mm, to sai sakon muhammad fulla kebbi ya ce salam yau da gobe ni dai a wurina ko baka ce in dai tana da kyawun zuciya da tsafta ta yi min kin ji fa To sai saƙon gaba inda ya fito daga Muhammad Fillo Kebbi inda yake cewa salam yau da gobe. Ni dai a wuri na ko baƙa ce in dai tana da kyan zuciya da tsafta ta yi min ku tashi lafiya to mun gode. To fa sai saƙon Muhammad Ahmad babu abin da za mu ce sai dai Allah ya kyauta. Mm-hmm. To sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Muhammad Ahmad Ah, kamar shine ka karanta eh, ko to eh ga na mm. Bilal Musa tabbas ko tabbas ni ma na fi son faran mace <laughs> to shi ma dai haka ya ce to malam hafiz to ko kai ma kana cikin irin mazan nan ne da suka fi son faran bace ah, <laughs> to gaskiya dai akwai wani labari da na tuna shi ne akwai wani muna tare da shi muna hira da shi ya ce mm. min alhaji na ce na'am ya ce wallahi shi fara kowace iri ce zai iya zama da ita to haka ne fa gashi nan ma dai mun ji eh, ah, ra'ayoyin mm. mutane da abin nan to kafin mu ci gaba bari mu shakata Al'umma ta ina za mu je, al'ummar mu ina za mu je. da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tani. wayo da su wuce To madalla yanzu bari mu je da tattaunawar da wakiliyar Hajiya Binta Ibrahim ta da samari da 'yan mata domin mu je da ta kaya. So, matasa barkanku da zuwa zauren mu na yau da gobe. Matasa wannan yammaci za mu tattauna ne akan wani abin da yake faruwa a tsakankanin matasa musamman maza sun mai da hankalinsu kuma sun karkata ga cewa sai farar mace wato wanda take da farin fata shine suke muradin ta zama abokiyar rayuwarsu kuma a afirka afirka ma a najeriya shin ya kuke ganin wannan abin da yake faruwa kuma menene ra'ayinku shin hakan ne haka koko zargi ne kawai kana ɗaya daga cikin wayannan samarin ƙwarai da gaske tunda bayan da za a yi ni a baki kin ga yadda kike kallo na eh, wulik ma ah, je in samu bakan mace a rato da every tendency da yaron kuma ba zai gane ba ah, amma ka samu mace fara misali daidai daidai ko chocolate ne kaɗan dai gauraya zai ɗan ba fara ba ce farar daidai muke magana yanzu fara daidai mm. gaskiya yanzu abubuwan da yake renin kenan ba ma kawai afirka ba za ki mm. ga other countries ma yanzu har smuggling bleaching creams din nan ake yi kana da ba fararen su ma ƙarin farin suke sosai to ya zami da bakakken su yi haƙuri dan wa to ai wannan magana da kai kuma tumi ne kuma ai gaskiya na fi son natural beauty because black is beautiful mm. ba za ka iya zuwa kasuwa ka siya blackness ba iya siyan bakin fata ba za ka iya siyan bakin hmm. fata ba cream din da za ka yi bleaching eh, man shafa man shafa da za ka shafa a jiki idan kai haske ba ai ba za ka iya zuwa ka siya amma ba za ka iya siyan wanda zai sa kai baki ba to ai kuma ba wanda yake bukatar bakin ne shi sa ba a sayi eh to wahala ma ai ta isa ma ni ina cikin da ban yi mindin kalan mace ba eh halin kawai halin kawai da kuma kin san ai fuska ma shine babban abu ko duk yanda za ka yi za ga wata duk hasken ta ba da kyan fuska hasken ne kawai amma ba kyan fuska eh ina hango wannan gaskiya eh, so wannan dai magana shi namiji gurin sa ya samu kuɗi ya mata mai kyau faran mace tana zuciyan kowane namiji saboda burin namiji na ɗaya ya samu kuɗi ya aure mata zuƙaƙƙiya kyakkyawa fara wa kana nufin zuƙaƙƙiya dole sai fara eh, sai fara sai fara ta fi ɗaukar ido yau misali ta fi ɗaukar ido ko kaya ta saka mm. za ki ga ya fi mata kyau akan yadda bakan mace za ta sa gwalagwalan nan za ki gani duk nan eh. su ko eh. a bangles a su rigakafin ma fara mace kyau akan baka kuma mu maza muna duba wasu abubuwa yana da kyau za ka shigo gida to ka gina katon gida ga fulawoyi ga ko ina ka shigo ba ga yaran ka farare ba suna yawo su ga yayan kale kale ne a an ka dai wani za su fi sauran aro ai zaman lafiya shi kan shi san kallon shi fari ne haka ce haka ne haka yake mm. na biyu yana da kyau ƴaƴanka ka ga ƴaƴanka kyawawa wai na za a iya ce musu kamar asset ne eh to watan kamar kai din nan da yanzu da kake duwalanka watan kai ba asir bane kuma kai ba abin so bane an so musu ina da kuɗi ga mata na ga ƴaƴana kyawawa ga asir ne kika san ko za su iya haɗuwa da wabi da zo ya gansu kyawawa ko dangote yanzu ya zo ya ga ta kyawawa shi ne ne ba dai abin nan ne mata tun da aka fara wannan abin ba ku ce komai ba ga shi cikin kwake yi gaskiya an tattake mu sosai musamman mu da muke son bakake kuma ni ba abin da ya dame ni da dan wani fara ko wani menene kin gane nan baka ce bana using cream bana using komi saboda ni na lura da tunda Allah ya haife ka kana cikin african din nan kuma baka ne kai mm. kai appreciating abin da Allah ya maka wato ka gode yawa ka gode abin da Allah ya maka ba sai ka zauna kana siyan cream cream din ba ki ga da tsada suke siyan shi wani ma ya ci bai ci abinci bai sai cream din nan da shaguna sai kara buɗe suke saboda ana samun kasuwa kwarai kuwa a'a suna samun kasuwa ba karami ba amma ni ana ra'ayin ni mm. baka ce ne kuma na zauna na shafa powder na lafiya lau zan zauna yi kwalliya na har a dauke ni ma ba dauke wata farar ba an faranta sa powder a'a a'a ka dai bari dai tukunna ka dai bari tukunna ai fi fuska shine abu kyan fuska da hanci na da ido na da baki na ai an gama komi in wata fara za ka ga fara ce kurin amma ba ta da kyau ana cire mata ido a ce ko da babu faran ko babu hancin babu komai ko bata sa fada ba bata eh, kwalliya ba kai ganta kana cikin ra'ayin ko in dai fara ce kuma ya ce ma kana so na yarda da kyau fara gaskiya dan saboda maza sun koma kan farare mm. to mu ma gaskiya mun daura dan mara ah. domin cewa yadda nake baka gaba gaba ɗaya in gaya miki a layi babu mai so. Ban gane ba. Na yi kwantai. Saboda na. iya faɗa kuma kowa ya Ba zan faɗa ba tun da dai zamani ne ya juya da haka. Ai gara in faɗi gaskiya. Wato an ɗauke kowa an bar ki an A an ɗauke kowa an bar ni. Amma. Duk ƙawaye na sun tafi sai na ji labari. Ashe in gaya miki shago ake zuwa. Ni ma na faɗa na shafa. Yanzu zo ki ga kwasu mun samari in gaya miki ba ji. Ki wayan ki kullum a A kullum. Recharge card babu matsala. Shiga yake. Kuma a cikin fararen ma akwai masu masu shafe-shafen da inda kike misali eh, a kanki mm. da kuma natural beauty wanda ita fara ce kanki amma afirka kake eh? afirka kuma daga cikin abin alamun mu na cewa kai dan afirka yanzu idan naga yanzu idan naga fara wanda ta shafa mai mm. da wanda aka haife ta naturally fara akwai babbanci akwai babbanci dole zaki ga wannan faran ne wanda aka malam kana ta jin ana ta wannan abin da yake kai ka dan fara ba da ra'ayin cewa kai kowace ce ma ba damuwa inda zuciyarka na so eh, kuma baka ganin abokanka za su yi maka da rayuwar ce ka kwaso baka baka to ai babu baka kai baki kuma a gidan ku kenan dai ba za a samu farar mace ba ai ba daga nan take ba saboda ai ita bakan mace ita ce tambarin da za ta nuna cewa ita yar Afrika ce yar najeriya yar asali yar asali ce to duk inda ta je yar Afrika ce wannan bakin fatan nan ba zai sa wai a yi tunanin ita ko yar ina ba ce ba to kuma in kana da macen da ba ta ji kunyan ta fita ta nuna cewa ita yar asalin yar can ba ce mm. to ko ma'auranta kai duk rashin ka ba za ta yi kunyan nuna cewa kai mijin ta bane tunda ba ta yi kunyan nuna cewa ita yar afirka ba ce ta je ta yi shafe-shafen mai da sauransu ai kaga ba za ta yi kunyan nuna cewa kai mijinta bane dan ina tunanin a zamanin nan yanzu to in ma haske kike son ki ki je ki yi makeup mana ai akwai masu makeup sai suke mai da bakan mace fara a maganan gaskiya ni dai ban yarda da wannan abokin na ba ina gabe da ku halin kula da faran mace ne yake ta wannan complain din ya ce faran macen tsada ne da ita haka kwarai da gaske ai it's very rare ki ga wai namiji yanzu na wannan zamanin mm. wannan century da muke ya samu mace dai tsaliliya fara mm. wanda ta kai a ce wai talaka ne ba ma sa yadda ba zai yi ba ne kawai ana alaman matan manya ne in ka ga faran mace ka san kawai matan manya ne ba matan talaka ba ne to kuma gaskiya ne dan saboda shi wannan bleaching din idan har kana shiga rana ba sai an gane ka Eh, dan duk zai zai an ga kin yi wani kala kala mm. an zan cewa fito daga kanti kike amma in na asali ne shine ba wani to kin ga ko ashe sai da kuɗi shi wannan daga AC sai AC hutu ne kawai yanzu kana nan kana tare da yari ka ta farace ta gama cin mai da sauransu ta yi rikesin da abin da ake ce mai kenan a zamanin nan mm. rikesin da mun gama ce sai ka gama ce yanzu ka ce mata ki nuna min primary school picture ɗinki tana kokarin nuna ma can kana lema inda naturally fararen ne ashe ga ta can shado yadda ka san inuwan mutum ko kuma can kaje can kaje ka hadu da wata yarinya ka taba ah. soyayya da ita da tana bakatta ta zo ta same ka baccin tayi rikesin sai ka ce kai kokarin neman ta baccin fada ko kai rabu kai kokarin sake neman sai ta ce maka baby ai mun yi soyayya da kai a da amma oh, lokacin ina yar baka jinin farin kala ne ya ibe ni na bita na gani ina so wani abin da ma nake so in tambaya shine namiji ko mummunan sa ko mun yake matukar yana da ilimi da da dan abin hannunsa sai gana rababun sa shi ba abin damuwa wai ko mata zuciya ne ba ku da shi da ganin cewa za ku iya yin ilimi da komai kuma a rababun ku a sai kun biye musu kun canza kala lokaci ma ku kai ga kun yi ma jikin ku barna ta hanyar samun kanku kila cutar daji na ke cewa kansa na fata ko kuma sai kun kawo wani matsala da fata ta ku za ta diddige duk dai wai a dalilin sai namiji ku ya gan ku da kyau gaskiya irin kuskuren da muke yi kenan mu mata abin da ba ma dubawa kenan saboda mu muna dubawa mu ga cewa su mazan nan su ne masu auren mu su ne za su kai mu gidajen su aji to ne sa muka raji a muke bin ra'ayinsu amma su ma din masu son fararen in baki labari su ma bakake ne wulik to kuma dai shine na walla bakake ne wulik sai dai kawai dan Allah ya dora su mu ne a ƙasa su ne a sama eh. shi yasa hakan ya zama hakan to amma ga yar uwarki na ita ta dage ta ce tana nan akan bakan da cewa ita baka ce kuma ta yarda da kyan da Allah ya bata a hakan dan ba yanda ta iya dan ba ta riga ta yarda da haka din ne amma mu dai mun riga mun shiga layi sai dai ba yadda za gane ba yanda na iya ba ni ko nake da yadda na iya idan na so ina da kuɗi na ina sana'a na zan sai man nan ba ban gane dan minista ba su ma dai na ga yaran ministan bakake ne so ba za su kai ni ga halaka kamar yadda kika ce namiji ko mun bakin shi mm. mata za su bi shi mm. inda san yana da kuɗi ko yana da ilimi ko yana da ilimi mm. so shi na miji ne gishiri ne o gishiri eh, dole sai a amfani da shi To. kuma kana da kuɗin nan da ilimin ka ko kafu ko kai ne duna black eh, ko kai ne cojo yawa to dole sai ka samu wacce kyakkyawa ma mm. ba zu kyakkyawa wanda za ta mutu akan eh wanke hannu a taba sosai ma kuwa sosai ma kuwa sosai ma ko gashi su ba sa duba sosai ai komai ya ce sun ce komai ya ce suna wani hali yanzu ai ba magana wani hali eh. lokacin iyayenmu ne ake ta wani tunanin hali a a zaki hakuri da shi a a yanzu ku kan ku abin da kuke gwandawa me yi a ƙasa yanzu ku wanda kuke tunanin cewa halin nan ba wani abin diba bane ba kwa tunanin nan gaba ƴaƴanmu ya za su kasance ƴaƴan ku in ce ya za su kasance saboda ai abin da ba a duba wannan yanzu abubuwan da kuma shine shine muhimmin abin diba in ka tashi a wurin talaka kenan amma a wurin mai kudi shi ba a duba wannan shi mai kudi ai kullun tunani kullun bibiyan yaran shi ake yi shi yasa za ka ga mai kudi yaran shi suna nan a can a can in kana ganin su ka sun murmura kana gani sun yi kalan AC kana ganin jini na a jijiyansu jini na wucewa to me zaka da hankalin ka san kana da kuɗi kana da abin da zaka kula da su su ma wanda suke son su sun san za a iya kula da jikokinsu to ba wani abin da zaka zo ka bata lokacin ka to barin janyo hankalin ku ga wani abu kusan canza kalar jikin nan ya fara zama ruwan dare a musamman tsakanin matasa ko ina ko a duniyan nan sai dai wani matsala shi ne babu yadda za a ka canza jikin kaɗin nan ko da injin kaji ko allura ka yi da suke ta yi don wayan suna allura mm, wasu suna shan kwayoyi wayansu kuma maganin suke ai mai suke shafa babu yadda za a yi mai ainihin kalar farin wato wanda suke nahiyar turai ko wanda suke indiya ko wanda asia kenan su gan ku su ce eh wannan ɗaya daga cikin mu ne dole sai sun ga bambancin nan kuma ba zai taɓa yawa da cewa yana alfahari cewa kama ku kwaikwaye shi ba shin wannan bai zama muku abin izina ba wato abin da za ku yi kanku faɗa cewa ba wurin zuwa ba ne kawai ku tsaya yanda kuke to ai yana ɗaya daga cikin abin da ya sa nike tunanin masu yin haka suna kuskure saboda duk inda ka kai ka kawo gida gida ne na naka ne hmm. abinda Allah ya riga ya ce maka gashi inda Allah ya riga ya kudurta da cewa nan za ka zauna hmm. Hmm. ai ka rungume shi da hannu bibbiyu tunda su can duk yadda za ka yi ko tsoma ka za a yi a cikin wannan chemical din a samu a ciro ka still sai an gane cewa duk da haka za a gane cewa kai fa bakin fata ne kwayoyin halittanka kwayoyin ba za ka iya canza wannan abin nan DNA din naka ba da sauransu to kai fa ni dai ban yadda da haka ba gaskiya kawai kawai tun da ka sa a mai ɗinka kai ga abin da kake so me za ka ta wani fara tunani ai so ɗaya ake mutuwa me ake cewa mai karamin niyya baya tashi ko. to yanzu dai kana son dai ka gaya min cewa kamar dai shi baba ya yi kuskure da auren baba kenan. tun ah, da ga eh, ni ni eh, ni shi na biyu dan baba ta fara ce. awo. <laughs> kuma shi nake so in gada. so duk da soyayya ta da fara mace da akwai wacce ba zan iya nema ba wanda ta shafa mai ta dawo fara. Mm. saboda illolin na da yawa na farko sun ma Allah tsalanda. ba su tsaya tsaya yanda Allah ya halice su ba su san me dalilin da Allah ya halice su ba kai kai ma kai mallan ka tsalan dan tunda bai ce sai maran mace zaka aura ba wanda ya ya halitta su ma yana son sa amma ra'ayi na ne ai to ka bura inda Allah ya ce ka nemi matar da ta dace duk tsarin da ya yi maka na cewa ka zaɓi mai ilimi ka zaɓi mai tarbiyya ka gari wacce nake tare da ita tana da ilimi hmm, tana tarbiyya kuma farace bakar mace abun alfahari ga bakar mace alkebbar mata yawa ko kin san wannan karin maganan ai na san kin san shi kirari ne ga babban mace kenan yawa yawwa to ni kam da yana ra'ayin gaskiya ka zama inda Allah ya halicce ka ka shafa fodan ka ka abin nan komai sai ki ga lafiya kalau inda akwai hancin akwai ido da komi to ko ya ka Allah ya halicce eh to sai ka hakura ka shafa ka shafa fodan ka sai ki ga kin fito sarai duk abin da kika godewa Allah Allah ya baki sai ki ga kwarjini ya zo miki naturally daga Allah faran mace haka ai kuwa dai ga manan dai min ya tas abun mu mun fito a layi muna sheki dama can ni din kyakkyawa ce ga gashi ba wai ban san wai asalin mu wai mu Afirka haka ba kawai hasken da kyawun shine nake dubawa mm. akwai akwai mata akwai su a Tanzania akwai su a Morocco akwai su a Chad anan Najeriya ma muna da su to su su wayannan su ba yan Afirka bane su wayannan amma ba tar suke ba su ma haɗi ne hadan gambiza ne san ku gaya miki ce mu e ko a ai ba mu ce babu ba cewa maka yi me yasa za ku tsince ku ce sai faran mace to bakaƙen sa kai kansa ina sa hakura dan wannan wannan to su kuma sai su ce dole sai faran namiji ku koya su ma suna da dama su ce ko kuma in ba su <laughs> inda hali sai mi dan wannan abun ba a nan Najeriya ka ya tsaya ba kuma yadda aboki na yake faɗa dan da naje ko nan Nijar da naje Nijar gaskiya matan buzayen nan mm. sun fi kasuwa saboda su ne farare su ne masu gashi su ne masu gashi farare mm. su wa'annan do su ba su yi shafa-shafan mai ba wake zuwa neman su misali mazan da ke neman su din baƙaƙe ne kenan baƙaƙe ne wato su ke su ne suka fi san farare saboda eh. su tunanin su saboda su samu da ƴaƴansu kasi baki duka to su dai har yanzu dai suna dai kama a ce suna kalubalantan baba kenan shi da ya aure inna baka ya haife su a ya haife su a baka kwarai da gaske <laughs> ban taba jin wanda baka ko baki wanda yake son ya koma eh, fari ko fari misali fari wanda yake son ya koma baki a maza da mm. ban taba ji ba ban taba ji ba sai mata ne da kwarai na kun ji ashe bakin ma wani abun alfahari to matasa mun gode sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu To madalla a gaishe da hajiya binta. To yanzu bari mu buɗe maku layinmu mu domin ku ba da ku kuma ku ɗan tofa albarkacin bakinku akan wannan maudu'in mu na yau. Layin da za ku same mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, eh, Malam Hafiz. <laughs> Ka ji tattauna wannan na samari da 'yan mata. Mm-hmm. ta yi zafi sosai wato ni abin da daga karshe da suke magana na cewa wato faran mace sai mai kuɗi su kuma baƙaƙen sai su hakura. to a wannan dai ra'ayin su in in kan ba haka bane ba ra'ayina to amma ni ma ina da tambaya ban ji an yi magana ba to idan like kamar yanzu mm. namijin shine baƙin mm. macen ita ce fara mm. so kuma in aka juya ya zama da cewa macen ce kin gani mm. ni ma abin ya ban mamaki saboda ai in ma suna cewa kamar yadda suke cewa suna dan son a danyi yanda ake ce ma mix to wake da shinkafa ba sai mm. magana idan namiji fari bane ba ai zai iya auren bakan mata yawa to ni dai kiran da zan yi ga 'yan uwana mata kada mu biye ma maza na mu lalata fatan mu akan dole wai sai mun zama fari duk halittar da Allah ya miki kowace mace tana da ni'imanta kuma tana da abin da Allah ya bata mm, da mutum zai so ta mm, haka ne kam saboda ya kamata mu guje amfani da irin waɗannan abubuwan wanda suke sa fari saboda suna haifar da cututtukan fata mm. so don haka ya kamata mu kula sosai mm How can you come? Yeah. Mm-hmm. ba shugaban kasa ba ba kuma memba ba ban ce maka cikin dare ina ta mm, jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin daniel brown da injiniyan mu tare da abokin aikina da ya taya ni gabatar da wannan shirin hafiza ado babale ni daula salim daga nan birnin washington nake cewa ku huta lafiya sai kuma allah ya sake dawo da mu mun barku da wannan waka. da ɗaci, ashe gaskiya tana dubai can yake zaune tana zama garin abuja ne su zo da mamanta ganin kakaninta ne kullum ta ɗauki hoto mai kyau ta sa instagram zato na su ne idan ta ɗauki hoto mai kyau cikin mota ma ashe na saurayinta ne idan ya kai ta don su shakata ta ɗau hoto sai ta sa su wita home